Mun san cewa Afirka ta kasance kullum ana nuninta don keɓantaccen tsarinta na matasan al'ummarta a bayanan ƙididdigar adadin waɗanda suka rasu a cikin ƙasashen da suka fi tabuwa. Cikin biyu bisa ɗari na masu ɗauke da cutar masu hiye da shekaru biyar ne. Mun san da cewa cikin wannan ƙasar adadin al'ummar da ke da hiye da shekaru biyar sun kai tsakanin ashirin da talatin bisa ɗari kenan. A Afirka adadin al'ummar da suka kai shekaru 65 uku bisa ɗari ne a cikin al'ummar yankin saharan afirka uku bisa ɗari ne misali in akwai al'ummar da ta kai mutane ɗari mutane uku suke da shekaru fiye da 65 mutane 97 ke da ƙasa da shekaru 65 muna iya cewa afirka da adadinta uku bisa ɗari na mutane masu shekaru fiye da 65 ana iya samun adadin mutuwa kaɗan a game da adadin mutuwa da muke gani cikin cikin sauran ƙasashe. To a dunkule ko ana iya cewa a yau Afirka ta fi sa'a sosai fiye da sauran nahiyoyi? Kwarai kuwa tunda mutuwar tana taɓa musamman ma tsofi matasan Afirka za su zama sanadi don rage bannar. Wane darasi ne za a rike game da wannan matsala? Euh, Har yanzu cutar COVID ba ta bayyana sirorinta duka ba bayan COVID za a samu darussa da dama da za a ɗauka, darussa da dama da za su fito mana da za mu sake dabi'un a akan abubuwa da dama. A yau ba ku ganin dan Afirka tana da matasa ne yasa ba a girmama matakan rigakafi sosai? Euh, watakila amma yawan matasan al'umma bai bayyana rashin wayar da kai ba. Kamata ya yi a mahimmanta waye kan mutane a yi ta, kowace hanya a ganar da al'umma mahimmancin hanyoyin da ya kamata a ɗauka tunda mutane da dama ba su gane ba don mi aka sa dokar hana kai kawon mutane sun yarda wanke hannu da dai sauransu amma don mi dokar hana kai kawo an sa ta amma ba a bada manufarta ba in an bayyana wa mutane ita suna da hankali za su gane ta su zamanto yara ko tsofi sun gane ta